ka gabatar da kanka ya labai sunana sp ahmed muhammad wakil ni ne mai magana da yawon rundunar 'yan sandan bauchi haka ne ga wani labari da ya fito daga ofishinka da ke bayani akan wata mata ta kashe kishiyarta da taɓarya ko za ka mun ƙarin bayani a kai eh mun samu korafi ne daga wajen mijinta mijinta ne ya korafi ranar litinin da ta wuce a matansa biyu ne suke zama tare to sai aka samu ko tsakanin to abin ya faru satin da ya wuce ranar litinin that is on 22nd of november 2022 da kamar karfe uku na rana suna Ibrahim Sambo mai shekara arba'in mazaunin garin Gar wanda yake karkashin Pali wat alkalari local government ya garzaya ofishin na rundunar 'yan sanda na shi'a na Maina maji divisional headquarter ya kawo korafi akan matarsa da kamar sha biyu na rana matarsa ta biyu wanda ake kiranta Maryam Ibrahim shekaranta ashirin ita ma mazauniyan wannan gardin. To tana da kishiya mai suna Hafsat Ibrahim mai shekara talatin da biyu. Eh. Dukansu suna zama tare. Eh. Ta yi amfani da tabarya ta buga mata kai a sanadin wannan buga mata tabarya da ta yi shine sanadiyar ranta. To ya kawo korafi ofishinmu na rundunar 'yan sanda na maina maji divisional headquarter sai kwamishinan 'yan sanda ya umarci shi wannan dpo eh. kwamishinan 'yan sanda na bauchi cp aminu alhassan phd daga to aka garzaya da ita primary health care na shi garin gar wanda yake karkashin alkaleri wadannan likitoci suka yi certifying ɗinta Allah ya karbaranta. To muka fara da bincike ita Maryam Ibrahim ta ba mu jawabinta kuma ta tabbatar mana cewa e ita ne ta yi amfani da wannan tabaryan ta bige kishiyarta kuma shine sanadiyar ranta. Ita Hafsat Ibrahim wanda ta rasu kenan ta eh. turo ɗanta mai suna abdulaziz ibrahim mai shekara biyar ya kawo mata nama abinda ake kira tsire hmm. to ya kai wa ita maryam ibrahim da ta ci naman sai ta fara amai ta fara jin wani iri a jikinta sai ta fara amai eh. to ga bisani a cikin gidan nasu sai ta kira wata fa'iza hamisu hmm. wanda ita matan kanin shi mai gidan ne. Da eh. gaya mata abin da ya faru sai ta fa'iza ta ce mata ina ganin fa kamar wannan ulsa ne sai ta bata maganin ulsa ita kuma bata gamsu ba sai ta garzaya ta tafi ɗakin ita ta fusata ta tafi ɗakin ita maryam ibrahim eh. ta shiga kicin ta ɗauki taɓarya ta garzaya ɗakin maryam ibrahim ta dai ta same ta tana kwance ta buga mata wannan taɓarya akai shine sanadiyan rasuwarta a yanzu dai ita maryam ibrahim mm. muna nan mun gama binciken mu kaf mun gurfana ta gaban kotu an kai ta CMC 5 mun kai ta kotu kotu kuma za ta yi mata hukunci daidai da laifin da ta yi to na gode yalla bai to thank you very much